وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار al'umman musulmi da suka haɗu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na tulu yankin masarautar gundumar tama a nan ƙaramar hukumar toro jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da ikon Allah da yardarsa yau gashi Allah ya kaddara mun samu damar ziyartar ku a wannan gari bayan dogon alkawari da sa rai da kuma sa tsammanin zuwan mu yau Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zuwan mu ashirin da bakwai ga watan jumada al'ula shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ina mai amfani da wannan dama wajen nuna godiya da girmamawa da jinjinawa ga mai girma sarkin tama kuma mai gundumar tama mai girma malam adam yakub babban shugaba kuma jagora na addini kuma shugaba na al'umma wanda shine ya sa na jikarsa shi da kuma ƙwarin gwiwar amsa wannan gayyata bayan an daɗe ana gayyata ta a wannan gari Allah bai ƙaddara na samu zuwa ba sai ta hanyar haɗuwarmu da shi a wani taro na alkhairi ya sake jaddada wannan magana ni kuma na ce na amsa domin mai girma sarki kuma shugaba na ahlus sunna na karamar hukumar toro gaba daya namu ne kuma munasa nasa ne inda ba don ni ina talaka ban isa in zama abokin sarki ba da sai in ce ni abokin sarki ne amma wane ni ni talakan sarki ne daga cikin talakawan sarki sarki Allah ya kara maka girma da daraja Allah ya ƙara maka juriya da haƙuri wajen gudanar da al'amuran al'umma da kuma jagoranci na addini yana ɗaya daga cikin abun ƙayatarwa ka je fadar sarki ka ga an kira sallah kuma ka ga sarki da kansa ya wuce gaba ya tsaya a wajen liman ya yi karatun alƙur'ani ƙira'atan mujawwadatan murattalatan wa rattilin ƙur'ana tartila wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa a ce mu ji daɗin da yake tuna mana da asalin tushe irin na masarautunmu na arewacin najeriya waɗanda dama tushensu shine ilimin addinin musulunci irin waɗannan sarakuna suna da bukatar manya-manyan sarakuna su rika jansu a jika su kuma ƙara ƙarfafa matsayinsu saboda suna wakiltarsu ne a wajen daraja ta addini bayan wakiltar su a gudanar da al'umma sarki muna ƙara yi maka addu'a Allah ya sa ka yi ƙarko Allah ya sa a gama lafiya yadda iyayenka suka rabu da al'umma lafiya Allah Ubangiji ya sa ka gama da wannan duniya lafiya kuma Allah ya karɓi bakoncinka ta hanyar mala'iku da zai sa tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun hakika tsarabar da nake kunshe mana da ita ita ce yin bayani akan cutar zuciya kuma wata cuta daga cikin cututtuka da suke damunmu ita ce abin da za mu ɗauka za ku ji ta daga baya zukatan da muke da su dinnan suna da virus idan virus ya shiga cikin zuciyarka to ka zama cikin waɗanda Allah ya ce fi ƙulubihin maradun fa za humullahu marada Allah ka raba mu da cuta a zuciya zuciyar nan da muke gani tana ɗaukan virus kala biyu ne kamar yadda al'imam ibn al-qayyim a cikin littafin igasatul lahfan yake bayani akan zuciyar ɗan adam yake zuciyar ɗan adam tana ɗaukan cututtuka kala biyu iri na farko daga cikin cutar zuciya irin shine irin cutar da mutum idan ya kamu da wannan cutar yana jin raɗaɗinta da zafin cutar da ƙunar cutar kuma yana shan wahala da ita a yanayinsa na zahiri idan ka gan shi kashi na biyu na cutar zuciya ita ce irin wanda mutum baya jin komi a cikin zuciyarsa ba dole ma ya gane yana kunshe da wannan cutar ba amma tana nan tana ta katutu a cikin zuciyar tana raraka a cikin zuciyar kuma tana masa illa ta yiwuwa sama da illar da cutar da yake jin raɗaɗinta take masa waɗannan cututtuka kala biyu kowace da irin maganinta ita dai cuta ta farko ita dai cuta ta farko wanda mutum yake jin raɗaɗinta ana iya samun maganinta a wurin likita ita ce cutar da za a ce zuciyar mutum ta kumbura ko zuciyar mutum tana yin aiki sama da yadda ya kamata ko tana yin aiki ƙasa da yadda ya kamata ko bugun jini ya yi ƙasa ko bugun jini ya hau ko kuma cutar da za ta iya sa sakamakon baƙin ciki da damuwa da ƙunci ko razana duk waɗannan sukan iya sa zuciya ta samu ittirab wannan ciwo ne na zuciya irin wannan ciwo akan garzaya da mutum gaban likita kuma likita yakan iya aunawa har a iya gane gejin cutar ya kai kaza kuma maganinsa kaza ne ya ce wannan cuta mai sauki ne duk wanda ya kamu da ita ɗayan uku ne ko dai yana wani abu a ce ya daina ka cika yawan tunani ka daina ka cika shiga cikin harkokin da suka fi ƙarfinka ka daina ka cika yawance cakwaikwaiwa shi yasa zuciyarka take aiki sama da bukatar ta ka daina ko kuma a ce mutum ya fara yin abin da da baya yi ko ya ƙara yin abin da da yake yi wannan ma yana daga cin abin da yake hanyar magani a ce da baka yawan exercise yasa zuciyarka ta yi ƙasa ba ta bugawa yanzu ka fara guje-guje da tsalle-tsalle ko kuma a ce da baka yawan samun hutu ba ka ƙara yawan bacci ka ƙara yawan samun hutu ka daina stress zai sa ka samu sauki ga abin da da baka yi ne za a ce ka yi kashi na uku shine a ce maka ga magani nan ka sha ko ga magani nan ka shaƙa ko ga magani nan ka yi amfani da shi iri kaza waɗannan hanyoyi guda uku ko ma waɗansu da ba su ba su ne hanyoyin da ake ba wa mutum magani na ciwon zuciya kashi na farko ciwo mai saukin amma cutar zuciya kashi na biyu wadda ta fi tsananin wahala da rikitarwa ita ce wadda ba mai iya ganinta kuma ita ko an ɗauke ka an kai ka asibiti an auna ka akwai cutar amma likita ba zai ganta ba akwai cutar amma an tambaye ka ta ina kake ji kai ba za ka iya nuna ta ina yake maka ciwo ba akwai cutar amma ba a ganin ta a fuskarta wannan cuta ita ma tana kama zuciya kuma tana illa a jikin mutum amma sai dai kash ita wannan cuta ba a samun maganinta sai a wurin annabawa da abin da suka bari na gadon annabta wannan cuta ita ce cutar kafirci da kuma saɓon Allah wannan cuta ita ce cutar da ake samunta sakamakon ashubuhat da ashahawat ita ce cutar da abubuwa suke haifar da ita kamar aljahal katutun jahilci kamar alhawa tsananin son rai kamar alkibir girman kai kamar al'ujub jiji da kai kamar alhasad hasada da sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan ciwo wannan ciwo yana da hawa biyu hawansa na ƙololuwa shine alkufur kafirci wanda shi kuma yake da matakai kafirci tsantsa na bautar wani Allah kamar shirka haɗa wani tare da bautar Allah kamar munafunci bautar Allah a bayyane da kuma kafircewa Allah a ɓoye waɗannan dukansu nau'uka ne na alkufur in ma ya zama kufurun akbar ko kuma ya zama kufurun asghar a ƙasa da shi kuma akwai cutar almasiya ita ce cutar saɓo wanda ita ba ta kai kafirci ba amma kuma ita ma tana cin zuciya kuma tana illa wa zuciya ta hanyar idan wannan cuta ta kama zuciya to ba a iya ta har sai an tuntuɓi alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan cuta irin ta ne cutar masu ashahawa waɗanda tsananin sha'awai-sha'awai zuciya suka yi gaba da su su ne masu cutar da take sa su su yi sata cutar da take sa su su yi zina cutar da take sa su yi zalunci da danniya da kama kariya da babakere cutar da take sa su yi mugunta cutar da take sa su su danne haƙƙin wani cutar da take sa mutane su rika aikin fasikanci da dukkan wata hanya ta shaidan wannan cuta irinta ne cutar da Allah maɗaukakin sarki yake magana a kan kwatankwacinta ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytun fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi wa kulna qawlan maarufa. irin wannan cuta ne Allah maɗaukakin sarki yake nuna cewa masu aikin fasikanci suke da ita ita ce maradul kalbi bil ma'asiya cutar zuciya ta hanyar sakon Allah mun gane matakan cuta ko da mataki na shubuhat wanda shine kafirci da munafunci da makwabtansa suke ciki da kuma cuta ta ashahawat wanda ita ce soye-soyen rai yake ciki kamar saƙo. da sauran ayyuka da mutane suke da gangan jiki akwai alama da ake gane mutum mai saɓo da shi da wanda baya saɓo kawai don ka su a fuska ba wata alama da take nuna mai sabo da mara sabo da kafiri da wanda ba da wanda ba kafiri ba wanda yake da cutar kafirci da wanda yake da cutar imani akwai wata alama da take nuna su a zahiri daga kagan su ka ce wannan yana da imani wannan baya da shi baya da shi misalin da zai sa ka gane haka shine idan mutum ya zo gabanka zai musulunta ko a gabanku zai musulunta ai kun taba ganin wani yana musulunta ko da kafin ya musulunta idan ya zo kayan da ya zo da shi kafin ya karɓi kalmar shahada kuka ce ya canza kayan ne? ha baya canzawa a yanda yake yana ce ashhadu Allah ilaha illala kafin ya fara fada sunansa kafiri amma a lokacin da ya gaba ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya zama musulmi akwai wani abu da yake canzawa a kamanninsa da za ku ga a ga alamar musulunci a jikinsa akwai babu komi a shi dukanmu iri ɗaya ne inda za a bi ta wannan amma a cikin zuciyar akwai kafirci a cikin wannan zuciyar kuma akwai imani haka idan mutum ya ji wa'azi yanzu wani yana iya zuwa nan wurin yana aikata wani aiki na sabo amma daga ya ji wa'azi sai ji a ransa daga yau na niyyar ba zan ƙara ba sai ya tuba tsakaninsa da Allah kuma daga lokacin Allah ya yafe masa ba za a sake ɗauko maganar ba ko a nan duniya ko bayan ya mutu idan tubansa da gaske ne ya ce Allah na tuba ka yafe ni ba zan ƙara ba shi kenan a wurin Allah maganar ta wuce da kafin ya shigo wa'azin da bayan ya tashi zaka ga wata alamar canji a jikinsa babu wata alama haka wannan cuta ba a iya ganin ta a zahiri amma kuma ta fi kowace cuta muni duk wanda kaga ya je wuta irin wannan cutar ne ta kai shi wuta ba cutar zuciya irin ta wancan wanda yake zuwa wurin likita ba duk wanda kaga ya je aljanna lafiyar zuciyarsa ita za ta sa ya je ya samu aljanna saboda zuciyar ba irin waɗannan cututtuka shi yasa Allah madaukakin sarki yace yau mala yanfa umalun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya ita ce wanda ba ta da ciwo a cikinta to kun ji mun ce a cikin zuciya akwai cututtuka kala-kala ba zai yiwu a ce mu tattauna waɗannan cututtuka ba amma za mu ɗauki ɗaya wannan cuta kuwa ita ce cutar hasada ita ce cutar hasada kowa ya san me ake nufi da hasada alimamul jurjani a cikin littafinsa a tarifat yake cewa abinda ake nufi da hasada shine tamanni zawalin ni'mati zawalin ni'matil mahsudi ilal hasid ka kayi fatar wata ni'ima da take wurin wani ta dawo wurinka ka ji kyashin abin da Allah ya ba wani me yasa kai ba kai aka bayar ba ka ji haushin abin da wani yake da shi me yasa kai baka da shi ka yi tunanin abu kaza da wani ya samu da ba shi ya kamata a bashi ba kai ya kamata a baka wannan shine ake nufi hasada yana ɗaya daga cikin abin da cututtukan zuciya ke haifarwa duk wanda aka jarrabe shi da ciwon hasada to sai dai mu ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum mai ciwon hasada shine mutumin da yake gaba a fakaice da Allah madaukakin sarki mutumin da yake cin gyaran Allah yana gani abun nan da Allah ya yi bai dace ba ba haka ya kamata ya yi ba ta za a ce wane su ne da abu kaza alhali shi muna nan ta yaya za a ce Allah ya ba wani abu kaza alhali ni bai ni ba ni mai laifi na me ban fi ba me ban fi wace ba me zai sa ita ta samu abu kaza ko me zai sa shi ya samu abu kaza ni kuma ba a bani ba wannan shine illa mafi girma da hasada take da shi Shi ne cin gyaran Allah ko da baka faɗa ba a cikin zuciyarka kana sane da cewa Allah ke rarrabawa to Allah ya raba ya ba ne. kai kuma sai ka je a ranka me yasa aka ba wani ka san wani ba shi ya ba kansa ba saboda inda wani yana iya ba kansa da wani bai samu ba saboda akwai waɗanda suka fi shi ƙoƙari amma ba su samu ba ashe Allah ke rabawa inda a ce yadda ake rabon arziki akwai sa hannun wani ba Allah ba wallahi da masu arziki a yanzu da ba ne da arziki ba domin duk mutumin da ka gan shi yana da arziki bai kai wahala akan arzikin sama da masu masa aiki ba duk mutumin da kaga yayi arziki sosai to masu masa aiki sun fi wahala akan arzikin don haka inda wahala ne su ya fi cancanta a basu amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ba wanda yake kwance na bacci Allah yana ta shiga account ɗinsa waɗansu kuma suna ranar suna ta wahala wance yana cikin AC a gida in an buga wayansa ba an kashe kuma kafin a samu ai magana da shi sai ka tsallake mutum uku hudu biyar shi kuma yana can yana bacci waɗansu kuma suna can ana roll call baka isa ka yi gyangyaɗi ba ana ta tara kuɗin wane amma waɗanda duk suke wahalan kuɗin kuma yana shiga aljihun wani inda a ce ɗan adam ne yake rabawa wa ya kamata a ce ya samu kuɗin ai wanda ya sha wahala ko amma da masu wahala da masu jin daɗi zuwa suka biya arziki to ashe da biyar Allah kenan wannan abin da Allah ya yi adalci ne ko ba adalci ba adalci ne me yasa ya zama adalci shine saboda da ka ɗauki wayan nan haka akwai wanda ya taba tunani ya ce ba bature ma dai akwai mahaukaci me yasa zai sa wurin jin wayan ya zama yana ta sama me yasa ba zai sa wurin jin wayar ya zama yana ta kasa ba in na zo waya in juya haka akwai wanda ya taba cin bature wannan gyaran kowa in yi zai ga eh lalle ya dace a haka me yasa aka sa waya ta nan baya ba kobi ai ya kamata da nan tun da an sa sikirin ta baya kuma a sa mini wani abu da shi ma zai wani amfanin duk ba a yi haka ba kuma baka ci gyaran sa ba kuma kana gani bature yi daidai in ka ɗauki mota kana tuka ta a yadda bature yi ta ba wanda zai ce shi yanzu in zai tafi bauchi bari ya tafi talibat dole ka tafi ta gaba kuma ba wanda ya ce ci gyaran bature ya ce me yasa ya ce a ta gaban mota a zuba ruwa ta baya kuma a sa mai mota in ba ruwa za ta tafi in ba mai za ta tafi to me yasa ake sa mai a can me yasa ba za a sa a nan ba akwai wanda ya taɓa wannan tunani ya ci bature gyara to yanzu bature ya yi abu ka gaya maka daidai kuma za ka yi amfani da shi a haka saboda baka san lokacin da ya mota ba ka hawa ne to yaya Allah maɗaukakin sarki zai yi ɗan adam ya ajiye abun da ya ajiye a inda ya ajiye kai kuma ka ce wannan ajiyar ba ta yi daidai ba walillahi masalul a'la duk abun da ga Allah ya yi daidai ne bature yana iya kuskure wata rana a yi mota sai ya ce wannan wurin bai dace ba bari a canza masa ai ana canza motoci fetur ɗin ma yanzu an yi kusa a ce a daina amfani da fetur za a rika amfani da batir ne an yi kusa a zo lokacin da batir ɗin ma ba za a amfani da shi ba kawai a kunna haka kawai a tafi shikenan ci gaba ne amma akwai abin da Allah ya taɓa yi wanda daga bayan aka gano da ya kamata wannan abu ya zama tsohon yayi a canza an taɓa ganin haka ma tara fi khalqir rahmani min tafawut to wannan shi yake nuna munin da hasada ke da shi cewa ubangijin da ya fi kowa sanin komi ya ce wane ya fi cancanta ba shi abu kaza kai kuma sai ka zo ka ce a bai cancanta a ba shi abu kaza ba yanzu idan kana da awaki ko kana da tumaki sai ka ware waɗansu za ka ɗaure a gida ana ba su dusa ana ba su ruwa a gida wasu kuma su je kiwo daga ci waɗanda ka ajiye a gida da waɗanda suka tafi su waɗanda su fi mai da kyau wanda ka daure a gida su wanne ne ka zalunta a ciki akwai wanda ka zalunta ba wanda ka zalunta duka na waye naka ne ko an taba zuwa a ce sarki ya aiko a tambaye ka baka da kirki ka daure shanu a gida ka baro su kuma sun fita ka yi adalci ko dai duka su fita ko duka ka daure su amma in ka bar su ka raba ka yi zalunci sarki yana sa baki a wannan me yasa baya sa maka to da shanun ne yanzu Allah ya raba mutane sai ce wane na ba shi gida kaza wane kuma bai da ko gida daya sai wani ya ce wa Allah me yasa kai haka ana fahimta to tunani a ranka cewa abu kaza da aka bawa wane bai dace ba daga nan ka fara cin gyaran Allah kenan <coughs> sawa'un mutum ya faɗa ko bai faɗa ba aikinsa ne yake nunawa Zaka wannan shine illar hasada ta farko illar hasada ta biyu ita ce ita fa hasada ta bambanta da sauran laifuffuka galibin laifuffuka da mutum zai yi wa ɗan adam yana yi wa wanda baya so ne yana yi wa wanda ya tsana ne amma ita hasada fa kana yi wa na kusa da kai ne laifuffuka kamar sata da sauransu mutum yankan yi ne wa na nesa nesa amma ita hasada wanda gida kake yi wanda kake so kuma wanda yake ƙaunarka kuma wanda yake ji cewa shine zaka masa fatan alkhairi amma ba shine kuma kake jin kyashi wannan shine illar da hasada take da shi shi ya ma malamai kamar Imam al-Qurtubi ce babu wani laifi da ya fi muni a wurin Allah kamar hasada saboda hasada ita ta haifi kowane irin laifi a duniya awwalu ma usiya Allah bihi fi al hasad wa awwalu ma usiya Allah bihi al ardi al hasad farkon abunda aka yi wa Allah sako da shi a sama shine hasada farkon sakon da aka fara yi wa Allah a bayan kasa bayan dan adam ya taka duniya shine hasada farkon sakon da aka yi wa Allah shine lokacin da Allah ya ce wa iblis tare da mala'iku su yi sujada wa annabi adam wa iz qulna lil mala'ikati judu li adama mai faru fasajadu da Allah ya ce wa mala'iku su yi sujada wa annabi adam sai suka yi sujada iblis ya yi? iblis zai ba illa iblis aba wa takbara wa kana minal kafirin me sa iblis bai yi ba hasada hasada ce Ya ce da shi a asjudu liman khalaqta fina yanzu wanda ka halicce shi da tabo shine zan masa sujada kuma ya zaka girmama shi ni ka bar ni ni akan me yasa shi ba za a ce shi ya mun sujada ba ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya kai baka ganin wannan da ka girmama shi a kaina ya zaka fifita shi a kaina wannan shine hasada ba wanda ya taba yi wa Allah haka sai ran da iblis ya fara yi wa Allah haka don haka farkon saƙon da aka fara yi wa Allah a duniya a cikin sama hasada ce sannan bayan Allah ya ce wa annabi Adam da shi da iyalansa su dawo ƙasa walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin suka zo suka zauna a bayan ƙasa suka fara hayayyafa a wannan lokacin annabi adam da matarsa hawa ba wanda ya saba wa Allah a bayan ƙasa da sabo da yake zahiri wanda Allah ya gaya mana sai sabon da 'ya'yansa suka yi wannan sabo kuwa shi ne sabon da yake tsakanin Habil da Kabil inda aka zo raba mata aka ce ga matar Habil ga matar Kabil sai Kabil ya ce me yasa za a bani wacce kuma wane a bashi wacce ni ya kamata a bani wacce ba shi ya kamata a bashi ba ƙabil wannan abun ya bakanta masa rai har ya ce da shi la'aktulannak ni sai na kashe ka saboda a bar mun wannan matar shi kuma habil ya ce da shi la'in basatta ilayya litakutula ni. ma ana bi basitin yadiya ilaika li aktulak idan kai za ka iya shimfida hannunka a kaina don ka kashe ni ni ba zan shimfida hannuna a kanka ba don in kashe ka inni kafin laha rabbal alami. ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu wannan kuwa nasiha bata sa ƙabil ya fasa ba fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi sai zuciyarsa ta gina masa jin cewa sai ya kashe dan uwansa faqatalahu sai da ya kashe shi kuwa ya kashe shi akan mace ne me ya jawo wannan kisan hasada hasada akan me akan mace to kaga awwalu ma usiya Allah bihi fil ardi al hasad farkon sakon da aka yi wa Allah a bayan kasa sababinsa shine hasada saboda haka wannan dalili ya sa hasada ta zama ɗaya daga cikin mafi miyagun cututtuka da zuciya ke iya ɗauka jama'a mu nisanci hasada Allah maɗaukakin sarki ya haramta hasada kuma ya sa hasada tana daga cikin mafi girman laifuffuka mafi girman laifuffuka da zuciya ke ke iya yi hasada tana cikinsu kuma uwa take daga cikin uwayen laifuffuka shi yasa Allah Maɗaukacin sarki ya sanya ta daga cikin jigajigan laifi waɗanda suka zama ummahatul khaba'is Allah Maɗaukacin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falak. min sharri ba falak wa min sharri ghasiqin idha wa شر النفاثات في العقد ومن wa حاسد sharri حسد idha الله sai Allah ya cika da hasada kamar yadda al-imam yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya cika da hasada ne domin shine cikamakon miyagun laifuka a duniya mafi munin abun da shaiɗan zai maka illa da shi ya sa maka a zuciyarka shi ne ya sa maka cutar hasada saboda Allah maɗaukacin sarki ya fara da cewa ka ce ina neman Allah ya tsare ni Allah nan da shi ne Ubangijin safiya ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta saboda mafi wato Allah kaɗai shi ya san sharrin abin da ya halitta ɗan adam kamar ɗan adam kawai kamar yadda ake cewa kai dai ga mutum wallahi ka ganshi ya maka dariya ka ganshi ya maka murmushi ka ganshi ya zai duka maka ka ganshi shine na mafi kusa da kai amma wallahi a cikin zuciyarsa babu wanda ya fi gaba da kai sama da shi wannan shine hasada shi yasa Allah ya ce ka ce ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta don Allah shi kaɗai ya san me ke kunshi a cikin zukatan abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idza waqab da kuma sharrin dare idan yayi duhu galibi kuma Allah ya cika da hasada ne saboda sharrin abin da ya halitta galibi hasada ke sa mutane su yi wa su sharri in ka ga mutum ya tashi yana fashi da makami hasada ne akan kudin da ke hannun wane zai karba inda ya iya hakuri da iya wanda Allah ya bashi bai ji hasada akan kayan wane ba wani zai isata wani zai fashi da makami wani zai dauki makami ya kashe wane duk abin da zaka kashewa ne a kansa idan ka yarda da cewa haka Allah ya hukunta zaka hakura shikenan zaka bar shi amma idan kana ji a ranka kana jin bakin cikin abinda wani yayi kana jin kyashi to wannan shi zai sa har mutum ya je ya kisan kai duk wanda ya bar ciwon hasada ya masa katutu a rai wallahi yana iya sa ya aikata kowane irin laifi min sharri ma kala kenan sanaha kuma sharrin da mutane suke idan dare yayi kabar dan adam kawai idan dare yayi kuma galibin sa hasada ke sawa galibin wanda zai sa aje ayi tsafi wa wani aje ayi sihiri wa wani a cikin dare ake hasada take sawa galibin abin da zai sa wata ta bi malami malamin ya je ɓata dare ko ta bi boka bokan ya je ya kulle-kulle a cikin dare wa'annan galibin su hasada ne akan abin da za a yi wa kishiyarta ko abin da aka yi wa wance ko kuma saboda kar a yi wa wata ita kaɗai a yi mata wannan shi zai sa ta je saboda ciwon hasada a je a ɓata dare wa min sharrin nafasati fil uqad da sharrin masu tofi a cikin ƙulle-ƙulle waɗanda suke haɗa sihiri a ƙuƙulla irin wannan hasada irin wanda yahudu suke da ita akan annabin mu alaihi wasallam wanda sun nemi ran annabi sallallahu alaihi wasallama lokuta da yawa sun ga ba za su iya samu ba don haka sai suka ƙulla masa sihiri kuma aka je aka kawo tukakkun igiyoyi aka ƙuƙulla aka kawo butun butumi na danko aka yi aka je aka nemo warin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da matsefin kansa wanda ya jefar aka hada aka kukkulla aka hada wani abu danko kamar cingam aka yi mutum mutumi mai kama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka daddaure da wannan kulle kullen in yanda bokaye suke kulla tsafi shine annafata fil uqad haka aka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ko duk sun yi ne saboda hasada min indi anfusihim hasada kawai da take cikin zuciyarsu akan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa idan annabi ya zo zai zama ya tashi daga cikin waɗannan mutane bai tashi daga cikin mu ba wannan hasadar shi yasa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi annabin da sun kasance suna karanta labarinsa ya'rifunahu kama ya'rifuna ahu, sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu. su amma gashi yanzu ya zo ya bayyana sai suka kafirce masa saboda tsananin hasada me yasa annabi ya zama balarabe me yasa bai zama yahudu da nasara daga cikinsu ba me yasa bai zama daga cikin kabilar banu isra'ila ba wa min sharri hasidin idan hasad sai Allah ya tattara gaba ɗaya. ƙarshen sharri shine sharrin hasad mai hasada idan yayi hasadarsa mai hasada idan yayi hasadarsa da Allah ya ce mai hasada idan yayi hasada akwai mai hasadar da shi baya yin hasadar idan a cikin ranka kawai ka ji ka baka ji daɗin wane ya sai sai ka ɗan ji haushi wane ya auri wance ya ka ɗan ji ƙyashi kaɗan ji kishi ana ji ko ba a ji wannan ba a iya raba mutane da shi dole kowa ma yana jin irin wannan da ka gani ya kaɗan ji ɗan wani iri sai wanda Allah ya maɗaukakin sarki ya masa rahama to irin wannan bai riga ya zama laifi ba saboda ba kai ka sa kanka ba ba zama laifi ba sai ka yi iza hasada amma wa min sharri hasidin zalla ka ɗan ji wani abu ranka bai riga ya zama laifi ba me yasa aka wani ƙarin girma ne kana ɗan tunani a ranka Ka to amma dai gaskiya sai kai ta yi kenan ne kai shiru idan kana da gona wani ma makocinka yana da gona an muku ruwan sama iri ɗaya kuma da ka da tasa yuska bi in wahid rana ɗaya kuka yi shuka kuma kowa ma shuka gyaɗa kuma duka iri ɗaya kuka shuka amma Allah ya iya bambanta ya banyan da wannan za ta yi da wancan yana iya bambanta ko baya yi to me yasa haka wannan shine tambayan da wani zai yi sai ce me yasa haka mun sa taki tare an yi noma tare ni noma ma ni sawu uku ma yi. amma dubi nasa ko kewaya baya yi amma na wai ciyawa ta zo ta cika sai ka dan ji wani iri in ka zo wucewa kana kalla kana kuna aka goma yi? to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah duk irin wannan na cikin zuciya zalla din nan da kake ji Allah ya roƙa maka akan Allah ya yafe maka in baka faɗi magana ba kuma baka yi aiki da hannu ba kun yi nema da wani wa aka taba da shi a nan kun yi nema da wane sai aka kasa ka ka tsaya ka dubi kanka kace to wani mai na rasa ne kai ma kana da dan wani abu a hannunka amma ta ka me laifi na ne kana tambayar kanka kuma ta zo ta ce sai wane wane da me yafi ni ko wance ita ta ga su biyu ne a gidansu ko su tagwaye ne ba ko ɗaya da kanwa ko kuma 'ya'yan kishiyoyi wancan ana ta zuwa an yi tambaya an ce a wani ya riga ka sai wani ma ya sake zuwa shi ta kuma ta ce to ba gani ba ita kuma ba wanda ya zo ya tambaya sai ta ji wani iri a ranta ana ji ko ba a ji ko kuma mai gida ya dawo gida uwar gida da amarya suna zaune oyoyo mai gida sai ce a ah, ah, lallai ma uwar gida kenan sai dan kalli tana amarya ma tana jira a kalle ta ba a kalle ta ba sai ya kallo uku uwar gida daga baya wa amarya Amina sai ta tsaya ta dubi kanta ta ce me na rasa ne irin wannan tunani da za ta ga mai ta aka kalli wance aka mata murmushi uku ita aka mata ɗaya suna ji ko ba ta ji to irin wannan ɗan abin da ka ji a rai ɗin ko kuma mu almajirai an ma muna da namu ko yawwa kun yi makaranta tare da wani kun karanta littafi ɗaya tare da wani kai kana da masallaci kaza wani ma yana da masallaci kaza wani yana tafsiri ga mutum ɗari a wurin kai kuma kana tafsiri ga mutum takwas da rabi wani ma yana ta gyangyaɗi sai malam yana ɗan jin wani iri haka a ransa wai me yasa ne kun gane wannan wannan ɗan tunanin da ake ji a cikin zuciya shi ma hasada ne shi ne min sharri hasidin amma bai riga ya zama laifi ba sai an yi iza hasada kuna fahimta ta wannan ma hasada ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal duk abinda al'umma ta suka yi magananta a cikin zuciyarsu amma ba su riga sun yi aiki ko sun furta da baki ba to Allah ya yafe shi duk abinda a cikin ranka kawai ka tuna ka dan ji haushin to amma dai ba dai kawai abu dai mai tafi daidai ba amma baka faɗi wannan abun ba sai a cikin ranka ka ji kun yi noma tare da wani gashi ya sayi babur ba yi ga ya wuce ba kai kuma baka sayi babur ba kai da kuɗin biyu ya lalace me yasa haka to wannan tunanin da zaka ji a ranka hasada ne amma bai kai laifi ba ba a kansa muke magana ba Shi ne wanda zaka taba wani ka ce jiwa ne da Allah ji wani mummunan mashin ma wani ya auri wance wallahi gaba ɗaya ba su dace ba ma kana fara magana akai zaka ci namansa kai? to wannan shine hasada ta kai inda ta kai kenan ko kuma zaka fara buzanta shi kana cewa ne an bashi abu kaza bai cancanta ba ba gaba ɗaya wani bai cancanta ba ko wani da aka bashi ai abu kaza cuwa-cuwa aka yi kuna fahimta ta wannan ka fara magana da baki kenan ko kuma zaka yi aiki shi ne ka ce a je a yi abin da za a hana ko kai ka je ka yi da kanka ko je a yi a kwaci abin da ke hannunsa ya dawo naka shi yasa aka ce laifin da aka yi wa Allah na farko a sama hasada na ƙasa hasada ai ba hasadan ce ba aikin da aka yi shi aka kirga a wancan Allah ya ce a yi sujada an ki a yi nan kuma Allah ya ce kar a yi kisan kai an yi duka hasada ce hasada tana iya sa da Allah ya ce a yi a ƙi hasada tana iya sa da Allah ya ce kar a yi kuma sai a aikata wannan duka sabo ne hasada take jawa sai an yi sabon a zahiri kafin hasadar take zama laifi kuna fahimta idan hasada ta sa ka ci naman wani ka yi giba sai a rubuta maka laifin hasadan kuma a rubuta maka gibar idan hasada ta sa ka ɗauki kayan wani to sai zama ga laifin hasadar ga satar idan hasada ta sa ka kashe wani sai zama ga laifin hasadar kuma ga laifin kisan kai ana fahimta amma idan hasada ta tsaya a cikin zuciya zalla ba ta bayyana ba to wannan bata riga ta zama laifi ba amma shi yana da kyau ne shi ma baya da kyau mutumin da yake da imani na gaskiya shine wanda yake wa kowa fatan alkhairi kuma duk abin da wani ya samu ba abin da ya dame shi haka Allah ya so ya raba saboda Allah daga gani din nan wannan haushin da kake jin ba zai sa ya fasa bashi ba saboda an ce hasada ga mai rabo taki kai kuma ba zai fasa kona maka rai ba saboda a lokacin da kake jin haushin abin da Allah ya anan ne ma ya fi yi sosai don ya nuna maka wallahi baka isa ba hasana ga mai rabo ai gafarta malam in dai ka gane sirrin wannan duniyar ko wallahi ka yi wa kowa fatan alkhairi idan ka ga Allah ya ba wa wani abu mai kyau ka ce Allah ya ƙara masa sai Allah ya ce a'a a shekara da wannan kirkin to kama bari ya baka ashe ka gane na yi daidai kai ban baka ba amma ka haƙura har kake ce in ƙara matsa to kai barin san maka amma wallahi ka yarda Allah ya raba kaga kamar bai iya ba wallahi Allah zai nuna maka cewa za ka gane lallai ya iya wannan shi ne ma'anar ƙulmutu mutu bi Allah ce ka mutu da bakin cikinka ka ka gani in wannan haushin da ka jin zai iya sa a gyara in kuma ko wanda zai iya kwata ma da ni na hana ka ka turo shi zai kwatan ma shi yasa malamai suka ce mutane da yawa wallahi suka mutu saboda hasada su ba su sani ba cewa haushin da suka je akan abu kaza shi yasa musu bakin jin shi yasa musu bakin ciki har hawan jini ya kama su suka mutu Allah zai je kama su akan sun kashe kansu da kansu kuma bayan anan duniyar abin da suka ji haushin Allah bai ba su ba wallahi ɗan uwana in kana so ka zauna lafiya da duniyan nan duk abin da kaga Allah ya ba wani ka taya shi murna kawai na farko zaka samu salamatu sadar zaka ji zuciyarka tana tas baka jin haushin kowa kuma ka huta zaka samu kai baccin ka isasshe wallahi gafata malam in ka gane illar da hasada take da shi wallahi tana sa maka ciwo sama da ciwon talaucin da yake damunka saboda talauci zalla baya hana bacci da talaka da mai kudi wa ya fi bacci talaka ya fi samun ma ya bacci wallahi ku tambayi masu kudin gasu a bayan mu za su gaya muku ba su samun su bacci su amma amma hasada sai ta sa ga talaucin kuma ga shi wallahi sai ka kasa bacci so da kai kana kwance kana tunawa ne shi kuma a daidai lokacin wallahi bai ma san Allah ya yi ka ba baya tunanin ka kwata-kwata kai kuma kayi kayansa tun a waje kana ganin sa kana jin haushi kayi kayan goyonsa ka kashe har ɗakin har kan gadonka ka kashe wuta a magana ganin za a idonka ai ka kashe kanka wallahi kai ta kulle-kulle kana ta tunani kuma da safe ka je gidansa ka gana fenti wallahi ka zo ka gaina zaune a gefe ana polish matakalminsa zai sa kana nan ka kwana da shi ka tashi da shi kuma duk yadda ka yi akan ka raba shi da wannan abun wallahi ba za ka iya raba shi ba saboda dama ba kai ka ba shi ba kuma ba shi ya ba kansa ba Allah ya ce ahum muna rahmatar rabbik wasu mutane su suke rarraba rahamar ubangijinka ne Allah ce nahnu qasamna isha ta wufil hayatin duniya. Allah ce mu muke rabawa to abin da Allah ya raba ka isa ka ce kai za ka canza rabiyar Allah duk wanda yake so wa kansa zaman lafiya to ji a ransa cewa duk abin da Allah ya ba wa kowa Allah ya yi daidai amma wannan matsala ta cutar hasada tsakani da Allah zan gaya muku tana cikin abin da ya mana katutu a kowane bangare na rayuwarmu matsalolinmu na 'yan kasuwa da za ka ji a tsakaninsu da junansu hasada ce matsalolin malamai a tsakaninsu da junansu hasada ce matsalolin 'yan siyasa tsakaninsu da junansu da cin kafar juna da ma a sa a bidare a kashewa ne da kutun wilar da za a yi a kan wane bal makarun laili wannan har duk wannan abin wallahi hasada ce ta jisawa in shi za mu yi hankali mu bar wa Allah mulkin ya ci gaba da yi yadda yake yi duk abin da mutane suke yi a kansu canza mulkin Allah wallahi ba za su iya canzawa ba saboda inda hasadar mutane tana aiki tana tasiri to fa irin yanayin yadda muke a yanzu a yanayin zamantakewar mu da ba mu da shugaba ko guda ɗaya don ba wanda zai zama shugaba face sai an samu ɗan hasada za su ta aiki a kan karyaje. amma wallahi duk wanda Allah ya ce zai je sai ya je sannan da ba wanda zai arziki amma akwai kujerar da yanzu ba a hau kanta ba a Najeriya da sauran kasashenmu na duniya akwai wani arziki da yanzu ba a yi ba masu hazarin sun daina yi ne ya sa Allah ya fasa bai bayar ba shi aikin banza ne yanzu idan an yi wannan shekaru da duniya ta daɗe a kai ana ta ƙoƙari a kan wane kar ya zama kuma ba a taɓa samu kujerar ta zama bakan ba sai da aka hau yanzu wayan da suke a yanzu su ba su haƙura ba su daina wahalar banza ai lokaci ya yi da masu hasada ya kamata su gane cewa wallahi hasada ba ta ci kuma akwai mutane da yawa da a sanadiyar hasada wallahi tallahi za su rasa ransu sau da ciwon bakin ciki zai sa mutum har sai ya mutu kuma Allah ya je ta da mutum ya ce masa me yasa ka kashe kanka me yasa ka kashe kanka mutum sai ya ce wa Allah na kashe kai da ne akan ina bakin ciki da abin da kai mutum zai iya gaya wa Allah haka to amma haka ne ko ba haka ba haka ne Allah madaukakin sarki yace wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Allah ce da yawa daga cikin ahlul kitab suna fata a ce da za ku bar addinin ku saboda hasadan da suke muku akan addinin da wannan malamai suka ce ya nuna cewa hasada asalin ta halin kafirai ne waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an wa waddu law takfurun hasada asalinta wallahi ba ba halin musulmi bane duk musulmi bai kamata ya hasada ba in kaga musulmi yana hasada to ya karbo aro ne a wurin arna <coughs> saboda su ba su yi imani da Allah ba amma wanda yin imani da Allah ya san Allah ne ya raba wannan abin ta bai kamata ya ji haushi ba shi yasa annabin musallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'umman musulmi la ta hasadu, wa la ta bagadu wa la ta dabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana yake kar ku yi wa juna hasada kar ku rika yi wa juna ƙyashi da keta kar ku rinka juya wa juna baya ku zama ƴan uwan juna bayan Allah waɗanda kuke da ƴan uwantaka da ƙaunar juna hasada mummunan aiki ne to amma hasada akwai mai kyau akwai mai muni hasada mai kyau ita ake ce mata alghibba hasada mai muni ita ce alhasad alghibba ita lada ake samu a kanta ita ana yin ta ne akan aikin alkhairi Ka kaga wane yana aikin alkhairi sai ka ce ka ina ma da ni ne nake wannan aikin alkhairi ina da ni ma zan samu dama irin na wane ni ma in yi aikin alkhairi wannan shine ghibta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kai yace babu hasada a musulunci da ya halatta sai guda biyu hasada akan mai kuɗi da yake aikin alkhairi ka ji fatan ina kai ma da Allah ya baka kuɗi irin wannan kai irin yadda wanda yake yi hasada akan mai ilimi ka ji ina kai ma da Allah ya baka ilimi irin na wane kai ma kai aiki na alheri irin wanda yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine wanda ya halatta a musulunci wannan ba sunansa hasada ba sunansa alghibba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hasana ne majazan ana fahimta ko wannan shi yana da kyau wannan shi ake ce at-tanafusu fil khaira shine kaga wani yana abu kai ma kai ta kokari sai ka yi irin nasa shine Allah madaukakin sarki yace wa tari'u ila magfiratin min rabbikum sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa yusari'una fil khairat wa fi so. Shi ne ka kaga wane yana abun alkhairi kai ma kai gugurmaya sai kai irin nasa ai saboda kana ganin shi ne yasa kai ma ya zaburar da kai ai kamar hasara kake ji inda bai yi bana ba za ka tuna ba amma aikin alkhairi yake yi yanzu in dai kun gane karatun nan menene bambanci tsakanin hasada da na faɗa mummuna da wannan kuma da aka ce kyakkyawa ne menene bambancin su bambancin su abuwa guda uku na farko a ma'anarsu wannan ma'anarsa shine tamanni zawalin ni'mati min alghairi ila nafs wannan ci kuma tamanni ma inda alghairi min alhasanat wannan shine ka yi fatan abu kaza ya gushe ya dawo kanka mummuna wani abu na wane ni'ima ta dawo kanka wannan shi kuma ka yi fatan aikin alkhairi na wurin wane kai ma ka yi fatan ina ka yi irinsa kun ji bambanci na ɗaya bambanci na biyu shine a wannan kana fatan nasa ya rabu da shi ne ya dawo hannunka wannan kuma ka yi fatan ya rabu da shi bai ci gaba da nasa kai dai ka zo ka dora akan nasa kake so amma baka so shi ma ya daina kun ji bambanci biyu bambanci na uku tsakanin algifta da wannan shine ana yin algifta ne akan ayyuka na alkhairi na samun lada su kuma wannan ana yin su ne akan ayyuka na jin daɗin duniya zalla ba ruwansu da maganar addini ana fahimta ko hasada ita shine saboda yanzu ko da akan karatun addini ne wani yake wa wani hasada ba don magana zai samu aljanna yake masa hasada ba fa a'a saboda jama'an da ya ga yana da su ko ka ga shi jama'ar ce yake so ɗaukakan yake so ba wai abin da ilimin zai sa a yi aiki da shi ba yana tuna maganan aikin wanda ya zama gibda idan aiki ne wane yake na alheri kai ma gaji kana so to wannan yana da kyau sannan shi a hasada zaka na shi ne shi kuma wannan zaka kawata shi ne a wurin mutane ka ce kai wane na abun alkhairi kai ni ma ina so in yi amma wancan fa shi zaka yi kai kuma ka gina naka kun gane bambancin su wannan shine alghibba da alhasad baka ku ci gaba da yin alghibba wannan abu ne mai kyau wane dan agaji ne suna ta kwasan lada ni ma me yasa ba zan zama dan agaji ba kaga wannan ba zai saka ce shi ya cire uniform ɗinsa ya baka ba amma in ɗan agaji ya sayi mota golf aka fara maka aiki da ita Allah ya saka saya jibi to sai wani kuma ya fara jin ka ya kuma aka fara haka to wannan shine hasada lokacin da ya ji cewa wane yana aikin agaji zai ji a ransa cewa wane da yana aikin agajin don shi ya fara ne a zai je yana so ya jona shi ne amma in hasada ce akan golf ɗinsa zai ji cewa yana so golf ɗin shi ya rasa ne shi kuma ya samu kun gane bambancin su wannan shine hasada wannan shine gifta to hasada idan ta yi muni tana jawo wata cuta wannan cuta ita ce cutar al'ainu cutar al'ainu shine cutar kambun baka Allah gafarta malam Allah ya raba ka da mai hasada wallahi ina ga maka idan aka jarrabe ka da mai hasada ko da ɗanka na cikinka ne sai rinka hasada a kan abin da kake samu yana fatar ka mutu ya ci duk lokacin da ka ɗauki kuɗi kai sadaka sai na jin haushi kamar kuɗinsa ka ɗauka ɗanka na cikinka ba duk lokacin da ka yi alheri wa makotanka ka ba su wani abu shi yana jin haushi yana gani kamar kuɗinsu kake ɗauka kana rabawa yadda za ka gane cewa ko kana da cutar hasada ka auna a kanka shine in kana yaro yanzu ka girma ka yi hankali sai ka gama banka zai aure ga matsala biyu kai mai maka aure ba gashi kuma zai wa uwarka kishiya za ka taya shi murna ko za ji haushi shine za mu gane aya ta ratsa ka ko ta ratsa ka ba daga ka fara jin haushin babanka zai yi aure ka fara tunani to ni ban yi aure ba ga baba zai aure ni a to sai me kai ka tara masa kudin ne kai ka tara naka kai mana ko ka fara tunanin cewa yanzu a kawo wata ta fara cin abinci tare da mamanka ta fara kaza ka fara taya ta to nan shine an fara gane tunda ka fara ka fara jin kyashi har da babanka to in wani ne kuma ya zaka yi da shi shi sa mutane da yawa suna da cutar hazarin ba su ba sun suna da ita ba kuna fahimta to idan mutum ya yi nisa a cikin hasada yana kamuwa da ciwon al'ain ita kanta hasada ciwo ne muka ce na zuciya ko to al'ainu kuma wata cutar ce ita ma daban mutum yana iya zama a'in amma ba hasid ba mutum yana iya zama hasid amma ba a'in ba ana ganewa amma ana iya samun wanda ya gawurta shi kuma ya hada duka biyu ana iya samun a'in mai ciwon kambun baka amma mai wa haifuwarta aka yi da shi shi ba ba shi ya sa wa kansa ba shi ne mutumin da in ya ga ido in ya ga abu da idonsa shi kenan sai abin ya cutu matukar ya yi magana ya ga kasa ya babur shi ba nufin ka da mummuna fa zai ce kai mashin ɗinka namun kyawu kawai shi ke ne ka je ka yi hatsari sai shi ya je maka faci ko ka je ka hau kudin ba zaura ka karya gwiwanka ka kuma ɗora gwiwa akwai wahala wallahi gara babur ɗin ya yi gobara a kan gwiwanka ta karye to shi kuma wannan maganar da yin shi ya jawo maka haka wannan shine aini akwai mutane masu irin wannan ciwon amma sun ba san suna da shi ba kuna fahimta to kaga wannan ai ba hasada ce ta sa ya maka haka ba zaka ana iya samun a'in amma ba hasin ba ana iya kuma samun hasin amma ba a'in ba ne shi kawai a cikin ransa ne duk lokacin da wani ya sayi wani abu yana jin haushi musamman ma in abokinsa ne ko tsarekunsa ko kishiyarta ko kawarta duk lokacin da kawarta aka sai mata zani ita ba a sai mata irinsu a irinsa a gidansu ba sai ta rika jin wani iri ya za a je gidan biki wance tana da abu ni na da shi ana samun irin wannan ko to amma ba dole mutum ya zama yana da ainu ba bai da kambun baka amma yana da hasana to wanda ya ga gawurta fa hasadarsa tana haifa masa ainu shi ne tun yana jin haushin wane har ya zo yana jin kyashin wane har ya zo ya sa duk lokacin da ya ga wane ya canza kaya sai ya yi magana duk lokacin da wane ya sayi abu kaza sai ya aibanta duk lokacin da aka zana a wuri sai ya faɗi mummuna a kan wane har ya zo ya kai ga cewa in ya kalluwa ne na jin wani iri a ransa in ya ji wane bai da lafiya sai ya ji daɗi in ya ji wane asara kaza ta same sai ya ji sanyi a ransa amma ya ji alheri ya samu wane sai rinka jin kuna kamar yaya kuna fahimta to ta yadda idan wane ya zo wucewa da mashin sai kuna masa ido ka ina ma da faɗi kuna ganewa ina ba da yana tafiya ya je a markaɗe shi ina ba da tifan nan to mutum yana fara jin wannan to ya yi kusa in yi yawa zai kamu da ciwon ainu kuna fahimta ciwon kambun baka asalinsa na ce muku ana iya haifuwar mutum da shi ya yi gado amma shi ma bai sani ba to amma mutum yana iya koyo da kansa shine in yayi hasada hasada ta yi tsanani ya zama hasidi idan hasada to yana iya kamuwa da ciwon kambun baka sai zama wata guba ce ibnul qayyim ya ce sai zama kamar idonsa yana fitar da wani aman wuta wanda shi baya gani amma shi kansa yana jin zuciyarsa tara wani tafasa to wannan tafasan in tururi ya zo fito sai fita ta idonsa in ya kalle ka akan abu kaza sai wannan gubar sai ta je tantame ka kuma wallahi abin da ya tuna mummunan sa ya same ka za a markaɗe ka sai an markaɗe ka kuwa za a yi gobara a gidanka sai an yi gobara a gidanka za ka yi rashin lafiya sai ka yi shi yasa yake cewa galibi daga cikin cututtukan da suke samun mutane ainu ne suke sawa mutane suka kamu da ciwon su ba sani ba sun je asibiti ana ta wahala shi yasa ka je a yi ta gwada ka a ce jini ya hau bai hau ba wato me ya faru likita ta wahala ainu ne na wani kawai da ya sa maka saboda tsananin yadda mutane suke hasada ma juna wallahi tsabar hasada ce kawai ta wani ta yi yawa kai kuma baka sani ba kai kana ta masa fatan alheri salamu alaikum wa rahmatullah sai haka alaikum salamu wa rahmatullah kana wucewa kuma sai fara sai fara faɗan bakar magana akan ka to abun yana yin yawa yana yana damunsa ka san cuta ce ko to sai ta taru sai ta zama guba sai ta fara yin aman wani tururi to wannan tururin sai rinka fita ta ido yana fita duk wanda ya kalla ya ji wannan abu akan shi sai je taba shi wallahi kuma da ikon Allah sai kaga mutum ya cutu saboda wannan abu wa ba kum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah don Allah shi zamu rinka cutar da junanmu har abu ya kai haka wani mutum a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga ɗakin wanka sai ga wani ya ci da rigansa ya ga jikin shi ya ce kai wani haka kake da kyau kawai sai mutumin ya faɗi ya ba. sai fafafafafa kamar farfadiya aka ɗauki mutum ba gashiyar. aka kawo shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me faru a lokacin aka ce kawai daga wani ya ce kaza sai annabi ya kira shi ya ce me yasa za ku rinka kashe junanku ya ce ni ba ban kashe shi ba ya ce wannan abin da ka faɗan shi ya masa haka je ka yi alola ya yi alola aka ɗabi ruwan aka kwara masa sai mutumin ya tashi to kaga wannan ainu kenan wanda shi ba mummuna abu ya faɗa ba to idan ko mai hasara wani shi mummuna zai faɗa wallahi akwai mutumin da tsabar hasararsa in yace ka gani wallahi sai ka gani za ka gani saboda tsabar hasara kawai <laughs> Allah karama mu da sharri mai hasada da masu hasada suka yi taro dangi akan banzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce zaka gani ba sai da ya gani ba banzan Allah bai ci kayan kowa ba sallallahu alaihi wasallam bai ci zalim kowa ba ya ba kowa haƙƙinsa har abokan gabansa yana ba su hadda arziki ba abin da yawa kowa amma tsaban bakin ciki suka haɗu suka yi taro suka ce ya za mu ga bayan mutumin nan ne suka samu wani labidu bin asam suka ce ka je ka tsafe mana shi tsabar hasana fa zalla ko a wani kafiri a duniya ya taɓa rubuta cewa annabi ya cuci wani ko su sun ƙin imani da shi ne kawai amma ba don ya cuci wani ba ko manzon Allah sallallahu alaihi kudi ne ya tara da za a masa hasada ne ya tara amma tsabar hasada zalla kawai daukakar da Allah ya bashi shine suke jin haushi ya samu wani yaro da yake shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka sato mun matsefin kansa ya samu wani abin da annabi yake taje kai da shi ya daina amfani da shi yayar sai ya dauko yace ka samu mun warin gashin sa ya samu inda ya taje kai gashin sa da yake yana da tsayi ya kakka ba a jiki sai yace ka yace na samu na samu mahadin yaje nemo danko an kun san danko ko ba in ba in ka fasa jiki itacen tabo ba yana fitar da danko ba da shi da na karo sai nemo irin wannan karon sai hada da irin wannan danko eh sai ya dunkula wani abu sai kawo allurai ya kawo kuma wani zare da ya kukulla na kaba sai ya hada sai kukulla su har kulli guda goma sha biyu a kulli guda goma sha daya kowane kulli in ya kulla sai kawo allura sai soka a jiki sai ya kewaye jikin mutum mutumin nan da wannan zaren sai ya sassoka allura a jikin kulli guda goma sha ɗaya nan ya shiga cikin jikin wannan dankon mai kama da mutum mutumin sai ya ɗauka da za a je a binne aka je wata rijiya wanda aka daina amfani da rijiyar a can bayan gari aka shiga cikin rijiyar kai ɗan adam a cikin dare ba duk aka yi wannan abu shine ne ne zawon kafa a cikin rijiyar a can karkashinta akwai dutse aka ɗaga dutsen nan da ƙarfi aka samu loto a cikin rijiyar aka tura wannan dankon aka bayar da rijiyar aka ajiye aka bayar da wannan dutse aka kife a jiki aka bar ruwa ya koma ya haɗe sai aka tafi kawai kawai banzan Allah na samu sai fara canzawa ciwon kai ciwon jiki ciwon jiri ya zama yana ta ba baya iya cin abinci baya iya bacci baya iya hira da mutane baya shiga cikin jama'a yayi wata biyu baya cikin hayyacinsa sannan duk maganar da kuka yi da shi sai manta in banda wahayi qur'ani ne kadai bai manta ba zai fito ya ja mutane sallah sai ya shiru sai ya koma gida ba wanda zai zai ganshi yana cikin gida Nana Aisha ce duk maganar da kai da shi kana dawowa in ka fara faɗa sai ce a ni ba a yi wannan magana da ni ba yaushe aka yi wannan kuma yanzu kuka yi magana idan abu kaza ne na baki ajiya ni baka bani ba na baki mana haka ya canza sannan gashin kansa ya tukulkuye wannan duk don Allah ya nuna mana ne yadda tsananin sharrin hasada yake akan dan adam idan manzon Allah sallallahu alaihi aka yi masa irin wannan kai kafi karfi shi yasa sharri mai sharri kawai karbu da wallahi sai ubangiji kadai shine mai sharri ba kala sai da aka kai wannan dogon lokacin kafin Allah madaukakin sarki ya turo da waraka aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana bacci da rana sai ga mutum biyu sun zo daya tsaya a kansa daya tsaya a kafarsa wanda ya tsaya a kafarsa yana tambayar da kansa yana ce me yasa be shi ne sai ce an masa magani ne tubba an masa magani wani irin magani ai sihiri aka masa to sihiri da me ya ce ai wani danko ne aka sa aka kekewaye aka kaza a ina yake a cikin rijiya kaza ta ina garkashin dutse a wuri kaza waye masa labid ibn al-asim kawai sai manzon Allah ya farka sallallahu alaihi wasallam yana farkawa sai ce alhamdulillah ya ce wa nana ashe ce Allah ya gaya mun warakan ciwo na ashe sihiri aka yi mu ya kira su sai dina Ali ya ce ku je rijiya kaza ku je ku daga dutse a cikin rijiyar wuri kaza za ku ga abu kaza ku je ku ciro suka zo suka ga rijiya sai ruwa kawai amma ruwan ya yi jaja zir abin sharrin bil adama aka dinka kwarfe ruwan da sai da aka kwarfe ruwan rijiyar da ƙyar aka ɗaga dutsen nan aka sa hannu wallahi sai ga wannan danko an fito da shi aka kawo shi mala'ika jibrilu da kansa ne zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruqiya aka rike wannan dankon ya rike kan annabi sallallahu alaihi ya ce bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli shay'in yu'zik wa min sharri aini hasidin Allahu yashfik kaga aini hasid ko ya ce zan maka rukiya da sunan Allah Allah zai warkar da kai daga kowace cuta da ta zame ka kuma daga sharrin mai hasada mai kambun bakan hasada shine min sharri aini hasidin Allahu ya shi Allah zai warkar da kai kenan sai fara karanta masa Kul a'udhu bi rabbil falaq sai kama allura guda ɗaya sai zare sai annabi sallallahu alaihi wani iri haka kamar an cire abu daga jikinsa kuma daga jikin danko ake cirewa wallahi ce min sharri ma khalaq azare annabi sai firgita haka haka aka rika yi ana zarewa aka gama karanta qul a'udhu bi rabbil falaq bi aya guda biyar aka karanta qul a'udhu bi rabbin nas bi aya guda shida ba guda nawa kenan sha ɗaya duk waɗannan allurai aka cire kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe kawai kamar wanda da yake daure a cikin da baibayi ne ka sake shi shi kenan sai zama mai lafiya mai jawa aka yi mata wannan abu hasada shi yasa wani daga cikin ku zai dauka hasada a ni zai mu hasada ni ina da kuɗi ne A annabi kuɗi ne da shi a ni na ci kayan wa da kanka shi ya shi ya ci kuɗin wani ne karka yadda ka dauka cewa wai kai yanzu ba wanda zai maka hasada a'a kawai ka nemi tsarin Allah daga mai hasada shi yasa wa min sharri hasidin ina hasad kai kuma mai hasada <coughs> ka ji tsoron Allah tun da wuri ne zama da kai ne Allah yake magana a cikin wannan sura duk mutum mai hasada wanda hasadarsa take iya kaiwa har ya faɗa ko ya aikata to shine wa min sharri hasidin idza hasad Allah ya tsare mu da sharrin su baka na ɗauko wannan nasiha ne a nan saboda na tabbatar tana da matuƙar muhimmanci musamman a yankunan karkara sau da a cikin birane kowa yana sha'anin gabansa ne wani ba mai san waye makwabcinsa ba amma su duk masu kuɗin gari nan kun san su kuma duk wanda ya yi noman dawa ya fi naka za ka gane kuma sai ka fara tambayar me yasa ya yi sannan ku kuka fi bin diddigi in wani ya zo neman aure ana neman ina za a tani me yasa yayin kaza ai ta neman bincike irin wannan a birane ba su damu da sha'anin wani da yake yi ba amma ko yanzu daga wani yayi tafiya yayi kwana biyu sai an binciki me je yi kuma me ya sabo balle wani ya je rani ya zo ya sayo sabon babur to duk irin waɗannan abubuwa ya kamata ku gane cewa Allah shi ke raba arziki ku daina yi wa junanku hasada don Allah sannan mu ba duka mu daina yi wa junanmu hasada saboda hasada ba a karkara kawai take ba a ko ina ana yin hasada kai dai a wani wuri ya fi yawa ne saboda a yankunan karkara jahilci ya fi yawa sannan mutane sun fi kusa da bokaye mutane sun fi kusa da jin cewa ba za su yarda da maganganun malamai ba don haka wallahi ku zama ahalus sunna na gaskiya ku sani cewa arziki Allah yake bayarwa da arzikin 'ya'ya, da arziki na noma da arziki na kudi da arziki na iyalai da arziki na ilimi duka Allah ne yake rabawa kuma ba wanda ya isa canza yadda Allah ya raba sannan kuma abinda zan gaya mana na ƙarshe shine ɗaya daga cikin abin da yake maganin hasada ko kuma barin tara mana magana ta ƙarshe shine menene maganin hasada manya-manyan maganin hasada guda biyu ne maganin hasada na farko shine imani da ilimi imani da ilimi na hada su duka biyu so da ilimin da ba imani ba zai hana ka hasada ba imanin da ba ilimi ba zai hana ka hasada ba don haka imani da ilimi da yake haɗe ilimin addini da sanin Allah da kuma imani da Allah cewa Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa kuma Allah shi ke ajiyewa kuma duk yadda Allah ya ajiye shi ne daidai wannan imanin da yarda da Allah shi ne babban maganin hasada don Allah ‘yan kwana mu ƙara imani da Allah mu mu ƙara ƙoƙarin sanin Allah duk wanda ya gane girman Allah ya san da cewa Allah labu mu akiba hakumihi wa huwa sari'ul hisab ba wanda ya sai canza hukuncin Allah ana fahimta ko don haka mu zama masu imani kuma mu zama masu ƙoƙarin sanin addini sannan abu na biyu da yake maganin hasada shine yin ƙoƙari na neman na kai yawancin mutum yakan shagaltu da damuwa da abin da wane yake ciki saboda shi bai yi irin hakan ba duwanda wanda yi da aikin yi dole in ya zauna a gaban majalisa wane wuce fi da mota wane wuce da babur wane wuce a kan doki dole sai mutum ya fara tunanin me yasa amma in kana da abin yi ba za ka tuna da wani me yake yi ba don haka yana ɗaya daga cikin abin da zan ƙarfafa gwiwar ku kai musamman matasa ɗaya daga cikin abin da zai taimake ku wajen magance cutar zuciya ko wata iri ce da kuma musamman hasada ne kowa ya nemi sana'a kuma kowa ya tashi ya nemi abin kansa duk wanda bayi da abin yi wallahi sai ya rinka magana a kan waɗansu kuma sai ya zama ya damu da halin da wane kuma mai yi shi bai tashi ya yi ba amma kullum in ya zauna maganarsa akan suwa ne amma duk wanda yake da aikin yi bai da lokacin magana akan mutane in kaga mutum ya fara gulman waɗansu bai da lokaci yana da lokaci ne isasshe in kaga mutum ya fara shirya ai makirci wa wane saboda shi bai da abin da wane yake da shi ne na ji daɗi da mai girma sarki ya gaya mini cewa nan garin yana ɗaya daga cikin abun da Allah ya albarkace ku da shi shine arzikin noma kuma matasa suna kokari wajen noma wallahi na ji daɗi kwarai da gaske duk garin da na je na ga cewa matasansu suna da ƙoƙari wajen neman abin kai ina ƙarfafa musu gwiwa kuma ina musu addu'a don haka ina cewa Allah ya muku albarka matasa maza da mata na ba Allah ya muku albarka Allah Ubangiji ya ƙara muku arziki kaga wannan tireloli da yanzu muna karatu suke shiga suke fitan nan wallahi inda ba don kuna da arziki ba da ba abin da zai kawo tirela garin ku akwai garuruwan da sun fi naku girma amma suna so su ga tirela wallahi dai su ga amalanke ba na su ga tirela duk tirelan da ka ganta a nan ta zo ta yi lodin kayan abinci ta fita da shi saboda kuna da shi ne waɗannan kayan abinci da ake cikawa shigowa da su ake ko fita da su ake yi da ake fita da su sun ƙare ya nuna cewa kuna da shi ne yanzu abin da zan tambaye ku shi ne don Allah ku kuke zuwa a wurin waɗansu ku je ku nemo ko kuma su suke zuwa su nema a wurinku sannan wannan abin da Allah ya baku da kuka rike na arzikin noma yanzu ku iya kirga adadin mutanen da kuke ciyar da su daga nan garin in an ɗabi abincin nan wani gari ake kaiwa har wajen najeriya yana fita to wannan shine arziki kuma shine ɗaya daga cikin gadon da annabi sallallahu ya bar mana ba a san musulmi da zamanci ma zaune ba wannan kuma shine maganin hasada wallahi galibin hasada ana yi akan abun duniya ne idan ka nemi naka ba za ka ji haushin wani ba don shi yana da shi kuma ku kanku yanzu idan wani ya ce bai gama gane cewa in an nema Allah yana bayarwa ba ku da ku ce ƙarya kake yi ka zo ka ga inda ake nema Allah yake bayarwa kuna nema ko ba ku nema Allah yana baku ko baya baku don haka ina karfafa muku gwiwa ku ci gaba da yin noma ibnu hajar ya ce babu wata sana'a a duniya da tafi albarka kamar noma babu wata sana'a da ake yi a samu lada kamar noma saboda ba sana'ar da waɗanda suke amfana da kai suke yin yawa kamar noma kaga kai zaka ci iyalanka za su ci makotanka za su ci wanda ba iyalanka ba yan uwa da abokan arziki a cikin gari wayannan dukan ku sunan mutane sannan dabbobi za su ci daga cikin abin da ka noma za su ci daga itacen za su ci daga karan za su ci daga dusan za su ci daga haɗin za su ci daga duk abin da ya rage cikin abin da kai ka bari aljannu ma za su ci shi ta za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yi tsarki da abu kaza saboda abincin aljanu yan uwanku ne in kai ka gama su kuma suna cin sauran tsuntsayen da suke sama za su ci kwari za su ci tsuntsa za su ci Ya ce ƙarshen ta kuma kasa ba za ta ci yanzu da kasan da akwai tsiro da kasan da babu tsiro wane ne wanda tafi albarka da kasan da take da ciyawa da inda ake yin noma ina ne inda tafi yin albarka inda ake yin noma saboda duk abin da ka shuka ɗan kana ƙara wa ƙasa albarka ne ka babu wani abin da ka yi wanda kowa cikin halittun Allah zai amfana da shi kamar noma. Duk wanda yake sana'a, ka duba sana'a da ga da shi da iyalansa da banki ne kawai suke ci. Amma ka kowa yana ci. babu wata halittar Allah daga cikin abin da muke rayuwa da su a nan ƙasa face suna amfana daga arzikin noma don haka kai kayi ka ba da sadaka kai baka sani ba baka ɗiba iya zakka kawai ka bayar baka da zakka ba sai an je lahira sai Allah ya zo a tara maka zakka a tara maka sadaka ta ina a ce aina awaki ne wanda suka zo suka ci kara ai na fari ne waɗanda suka ci ka ji haushin fari amma gashi su ba gashi a sanadiyar su ka samu albarka saboda haka wallahi ku rike noma abinda kawai na gaba ku cika mun yadda nake so ba shine ban ga kuna noman rani ba a'a bai kai yadda nake so in gani ba to bari ga muku sirrin sati biyu da suka wuce na je wani gari inda ake noman rani na je na galabu ko ina kore shar nake tambayar waɗansu matasa suka ce ai ga ta malam sirri yana nan ai suka ce noman damina noman cin abinci ne wannan kuma shine noman kuɗi suka ce da damuna za mu noma masara da shinkafa da wane ne da wane ne mu samu abin da za mu ci mu tara a rumbu sauran mu sayar ya ce amma kuɗi kan a noman rani yake ya ce mun kaga ɗan iya inda na shuka latas da kabeji ya ce wallahi malam a cikin wata biyu da za su wuce a wata biyu masu zuwa har nan za a zo bana da wahalar bukatar in ɗura a ko'ina har nan za a zo a yanka a cafke mun kuɗi naira biliyan ɗaya ya ce kuma kan yi wannan sau uku kafin damuna ta dagayo to alagafata kana matashi kai miliyan ɗaya kai miliyan biyu kai miliyan uku ai ba hasana ba ina ji ko menene ma za a yi a kanka to tsakani da Allah ina ga muku cewa ku fara noman rani kuma kar ku rinka bari sai waɗansu ne daga waje za su zo su yi ku za ku je ku koya kuma ku fara daga ɗan kaɗan saboda noman rani baya bukatar sai an yi babban gona noman damuna shine sai ka ɗauki babbar gona kafin ka samu abu da yawa amma noman rani ɗan inda za ka shuka tumatiri ko barkono ɗan ƙaramin wuri wanda bai wuce falo ɗaya ba wallahi sai ka samu arzikin da baka tsammani kuma sai kun fara da za ku gane albarkarta tunda kuna da fadama ai ba bakwa da ita ba za ku san yadda za ku iya a haɗu mutum goma mutum ashirin sai su haɗa samu jari sai su tona bohol guda ɗaya in kuka tona bohol guda ɗaya nan zai iya muku bayin duka gonakinku da suke tsakanin wurin to a wannan dai kuma nake amfani da wannan gaba in sake yin kira ga gwamnatoci waɗanda suke ba da kuɗaɗe na jari domin mutane su yi noma da cewa ga wurin da ya kamata su zo su bada kuɗi ba su je suna bayarwa a wani wuri ana cin kuɗin inda ba a san ba ya ake samun jagara abin da ballantana a yi amfani da lauje ba akwai wurare da yawa da gwamnati ta je ta kai kuɗi da sunan za a yi noma inda ba su da komi na noman ga matasa a nan ina ganin su kowa ya zazzare ido kowa yana so a kawo kuma za su yi noman Allah ya da haka gwamnati dole ne ta zo ta nemi irin waɗannan wurare ta zo ta karfafa musu gwiwa a ba matasa kuɗi a ce musu su je su yi jari su je su yi noma wallahi za a ga arziki in Allah ya yarda Allah ubangiji ya muku albarka Allah ya mana albarka gaba daya Allah ya raba mu da hasada Allah ya raba mu da munafunci Allah ya raba mu da kafirci Allah ya raba mu da shirka Allah ya raba mu da bid'a Allah ya dora mu akan sunna da tauhidi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh